kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Aisha Mu'azu. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. duk ranar Alhamis shan yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. Mun samu bakuncin wata matashiya kuma ɗaliba mai nazarin aikin likitanci wacce ta kirkiri wata gidauniya wanda ake kira Bilal Quest Foundation a jihar Sokoto a Najeriya. Wannan haka yake Aisha. kuma za mu tattauna da ita kai tsaye akan ayyukan da gidauniyar ta Bilal Quest Foundation ke gudanarwa. Sannan za mu buɗe muku layi domin ku kira ku mata tambaya kai tsaye akan abubuwan da za mu tattauna a kai. Lambar da za ku kira ku bayyana ku mata tambaya ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. cikin ɗakin watsa labaran namu muna tare da Farida Abubakar Abdulaziz kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To Farida menene za ki iya gaya mana ki fara gaya mana ɗan takaitaccen tarihin kanki. Um, Na farko dai suna na Farida Abdulaziz Abubakar um, an haife ni a garin Sokoto. sannan kuma na yi primary school a abuja inda kuma na zo na ƙara na yi secondary school a sokoto ta um, yaushe ne kika fara sha'awan yin aikin likita um, na fara dai tun ina karama sannan kuma mahaifina ya samun kwaɗayin son um, likitanci saboda yadda ya ga ina taimaka ma 'yan uwana da sauran mutanen gida haka in ba su da lafiya. Ta mu tambayi magana game da wannan kungiyar da kirkira Bilal Quest. Kina ka nazarin karatun likitanci amma kin kirkiri wannan kungiya menene dalili kuma yaushe kika kirkiri wannan kungiyar ma gidauniya. an kirkiro ta ne a lokacin 2016 2016 eh to a gani na uh, wannan aikin dai yana kunshe da um, harkokin lafiya kuma ni ina karatun lafiya so sai na ga to me zai hana a taimaka wa mutane kana karin ilimi kuma kana neman hanyoyin da zaka taimaka bayan Allah wayanda ba su san me duniya take cike ba. To kamar da me da me kuke uh, aiwatarwa wasu irin ayyuka kuke aiwatarwa a wannan gidauniya taku? Na farko dai muna da objectives guda bakwai. sannan kuma muna da mun ware waɗanda ayyukan da suka fi muhimmanci mm. na farko akwai na um, muna son mu rage yada cututtukan kanjamau wanda ke tsakanin uwa da ɗa mm-hmm. so muna so mu yanke wannan Um, ko kuma dai a rage a rage yawan a takaita mhm. takaita sannan kuma yadda mata ke musamman kananan yara da suke tasowa yawancin iyayenmu ba sa ilmantar da su kan al'ada to ke ga yarinya ta taso kika ce al'ada al'ada al'adunmu kenan ko kuma al'ada wanda ya mace dole sai ta yi a rayuwarta al'ada wanda ya mace dole sai ta yi a rayuwarta iyaye ba sa ilmantar da yaransu mata so sai ki ga yarinya ta taso bata san me ke faruwa da ita ba wani irin canji ne a jikinta mm-hmm. sai ki ga hankalinta ya tashi so mu muna so mu ilmantar da yara mata ne akan waɗannan abubuwan abin da ke faruwa da su mm-hmm. sannan kuma mu koya musu yadda za su tsaftace jikinsu idan wannan lokacin nasu ya zo kowane wata sannan kuma mu ba su eh, ko mu nuna musu yadda za su yi eh, nasu ka audigar al'ada din tun da yawanci in wani zai iya sai wani ba zai iya sai ba musamman arewacin iyaye ba za su iya ba su kuɗi ba ko kuma su ba su da halin da za su musamman da karkara ba za su abin nan ba za su iya san makansu ba sannan kuma mun nuna musu yadda za su yi nasu da kansu tare da yar kyalle um, da sauran dai abubuwan da ake haɗawa. To, kafin ki ci gaba da mana bayani akan abubuwan da kuke yi bari mu ɗan shakata da wannan wakar. shi yake Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da mai sama Allah ya taimake su Kai to likita bokan. sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda yau muka samu bakoncin Farida Abdulaziz Abubakar. ɗaliba a nazarin aikin likitanci a Amurka. To, Madina na ga kamantin ɗazu kina da tambaya dai da kike so ki yi wa Farida. To, gaskiya wannan aikin naku Farida gaskiya ya burge ni matuƙa, amma ina da wata tambaya guda ɗaya. Kina zaune ne a nan Amurka ko? A nan kike karatun naki? Eh. To amma gidauniyar taku ba a Najeriya ba ne ba kuke gudanar da ayyukan ku? A Najeriya ne. Kin san an ce um, kai kai daya ya fi eh. kai kai biyu ya fi daya. To kenan kina nufin akwai waɗanda ke gudanar da ayyukan duk da ke kina nan Amurka? Muna da Tim. Mm. da ke gudanar da aikin a can. Kuna da kungiya kenan da suke eh, kungiyar ma'aikata. structure of organization dinmu mm. muna da chairman mu wanda shine current minister yanzu sheikh malam ibrahim isa fantani mm. sannan kuma board of directors mu sun hada da malam bashir ahmad mm. pa din shugaban kasa on new media muna da kuma manyan likitoci a nan america wanda ya hada da su dr Nathan Chobley Shi ne um, likitan yara mm. sannan kuma muna da dr Kempana sudakar mm. sannan kuma muna da kuma um, mahaifina mm. alhaji abdulaziz abubakar sannan kuma muna da oda um, advisors eh, masu da shawara kenan eh, waɗanda sun kama da malam Sheikh Jabir mai hula mm. muna da su Abba Shehu Bangaji da dai mm. sauransu sannan kuma muna da media team mm. muna da team members to yanzu Farida idan kamar yadda kika ce wa'annan manufofin naku ko kuma abubuwan da kuke mayar da hankali a kansu kamar yadda kika ba da misali na eh, abin auduga ko kuma al'ada mhm. ko yadda tsaftan yadda ake tsaftace jiki eh, yayin al'ada ya kuke zuwa kuke yi na ce kamar ku kun fi mai da hankali a yankunan karkara ko zuwa kuke yi ƙauyukan ne ku zaunar da su ku koya musu ne ko ku yaya kuke yin abubuwan naku muna zuwa ne da kayan aikin mu sannan kuma da kwararrun mutanen da za su koya masu mutanen nan yadda ake yi wato kuna kamar haɗin gwiwa da waɗansu masana kenan waɗanda suke da eh, ilimin eh, waɗannan abubuwan da kuke koyar da mutane yawanci akwai um, volunteers masu aikin sa kai kenan wasu sun hada da corpus masu bautar kasa mm-hmm. wanda kama a ce karshen project din su kenan da za su yi sai su su kawo su su ce su ma suna su ba da nasu gudunmuwa hakan. to kuna zuwa makarantu ne kuma a'a kuna samun kamar da yi uh, shugabannin al'umma ne idan kuka je misali uh, karkara um, farko dai muna zuwa makarantu za mu yi magana da principal sannan kuma muna magana da masu irin su sarakunan ƙauyuka haka da haiki eh, eh, sai mu gaya musu mu ce ga abin da muke so mu to kawo yanzu wasu irin nasarori kuka cimma a wannan aiki da kuke ah, aiwatarwa gaskiya mun yi abubuwa sosai sosai mutane sun yaba kuma sun yi godiya mun yi reaching out to kusan ɗalibai kusan dubu saboda mun yi programs guda uku mun yi ɗaya a majini Memorial School a Sokoto inda muka koya mu yadda ake wankin hannu da tsafta har muka ba su muka musu muka ba su tallafin kayan wankin hannu da su sabulaya da sauransu na biyu ko muka yi a Kaduna a wani asibitoci guda biyu muka babba su kayan wanki da kayan da ya tsaftace wuri maternity ward din dakunan haihuwarsu mhm. sannan kuma na uku shine muka yi um, satin da ya wuce na makaranta inda muka ba ɗalibai mata ɗari biyar muka ba su auduga sannan kuma muka koya musu yadda za su yi auduga su kansu hmm. kin yi ce shekwantani yana daga cikin jagororin wannan kungiya gashi kuma shi ba ma'aikacin fannin hmm. fannin likita hmm. ba ne tau malamin addini ne first of all mm-hmm. so akwai controversial issues wato al'amura masu sarkakiya. na addini in ya zo kan addini mm. so kafin a yi abu za mu ce mishi gashi gashi gashi sai ce to gaskiya wannan ya dace ko kuma wannan bai dace ba mhm. kamar ce shine gari shi sa in kin tuna na ce akwai malam Jabir mai hula mhm. malam Jabir ya ma ba da lecture a program din nan da aka yi da sauransu mhm. so ya bayyana mana cewa ga wannan kamar nan sashen arewa akwai abubuwan da zaka iya yi daidai ne kuma akwai abubuwan da zaka iya daidai ne amma kuma saboda ya saba al'adu to shi yasa Um, yaya kuke zakulo uh, inda kuke zuwa ku kai musu wannan uh, agaji da kuke bayarwa um, wani lokaci muna zuwa ne ko muna dubawa ina ne su bukatan taimakon nan mm. ƙauyukan ƙauyuka kenan mu je mu ce waɗannan mutanen suna buƙatar taimako ko kuma mu ga yawan abubuwan da ke faruwa a wuri mu ce kai mutanen suna buƙatar taimako ya kamata mu je mu tallafa musu akwai wasu kalubale da kuka lura da cewa mutane suna fuskanta kasancewa kuna shiga al'ummomi kuna mu'amala da mutane za ku fuskanci wasu al'amura da suke tattare da mutane akwai wani abu da kuka gano a wannan da kuke yi mm, to akwai gaskiya saboda mi akwai su suna da matsala amma ba za su iya yin magana ba mm. so mu kuma a namu tunani sai mu ce to ai yawanci kuma in kin kula matsalolin mata ne an ce kuma ciwon ya mace na ya mace ne hmm. so mu kuma sai mu duba wannan abun sai mu to ga abin da ya kamata mu kun fuskanci turjiya ko wani abu makamancin haka tun da kuka fara gaskiya sofa dai babu to idan wato ina naga na lura cewa a cikin manufofin da kuke so ku cimma akwai bawa mata karfin gwiwa mm-hmm. yanzu dai bari mu yanzu dai bari mu ƙara zuwa mu shakata da wannan wakar in mun dawo muna so ki mana bayani sarkin baiwa sarkin ma ku kira ku yi ma fari da tambaya kai tsaye lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan za ta ci gaba da mana bayani akan abubuwan da suke na tallafawa mata domin ba su karfin gwiwa. Um, to, mu dai abin da muka ce za mu yi shine za mu kawo kayan aiki mu koya ma mata sana'o'in da ya dace da na karkara irin su ɗunkuna yanzu misali idan a ce aka koya ma mace inda ake yin audugar nan ta mata tana yi tana sayan ma mutane shi ma ai ta samu abin yi ko kuma an taimakawa al'umma sannan kuma in ta iya ɗinki za ta iya dogaro da kanta mhm. mu koya musu yadda ake sabulayya ko kuma mu koya musu 'yan dai kananan sana'o'i dai kuma mu mu ba kayan aiki mu basu kuma tallafi. Da za su iya rika kansu da shi kenan. To ga kin matashiya. Me ya jawo ki? domin a kasashen masu tasowa sai ki ga yara masu shekarun ki za su ce ai tukunna ma ai ban fara rayuwa ta ba. abun mamaki ba ta ma gama kammala shi makarantar da take yi ba. To na dai taso na ga mahaifina yana taimaka mutane kuma farin cikin da nake gani a fuskansu shi ma yana sa in ji daɗi kuma ni ma na ji ina so in taimaka bayan Allah mm-hmm. shi yasa kina shekara nawa kenan kika fara wannan kika kirkiri wannan gidauniya um, 22. To ya kike samun kamar kudaden da kike a gudanar da ayyuka na yau da kullum da kuke amfani da shi a gidauniya? Um, na farko ina using ina amfani da kuɗi na na wani kaina. Mm. Sannan kuma sauran um, mutanen da kuke tare da su muke tare da su kuma na suna bada nasu gudunmuwa. kamar kun zauna ne dama tun farko kuka shirya haka za ku yi? A'a. kawai dai tun da dai ba mu daɗe da farawa ba mun ce za mu fara dai kafin mu nema tallafi daga manyan ƙungiyoyi irin su united nations world health organizations da sauransu mm-hmm. to yanzu farida idan akwai masu son taimako kila a cikin masu sauraron mu ko wani abu suna son su nemi gidauniyar ku ko suna son su neme ki ta yaya za su iya samun ku don su ma su samu damar samun wannan taimakon akwai um, website dinmu lalfoundation.org nan za a samu link din da za uh, a tallafa na akwai kuma account details mu akan website dinmu ko ga waɗanda suke so su ma su ba da nasu gudunmawa kamar masu aikin sa kai akwai wani tsari da kuke bi ne wajen tace wanda kuke aiki tare da su eh akwai saboda me akwai shi link din nan kamar kwashiniya zai tambaye ka dangane da kanka level karatun ka me yake so ka yi mm. haka haka abin yake haka ake tantancewa mm. to akwai kin ga mana nasarorin ku waɗanne abubuwa ku ne manya-manyan wato Um, wato kalubale ba kalubale <laughs> wato project manya-manyan project ayyukan da eh. kuke son ran kuna so ku gwashe ma kun abubuwan da kuke so ku cimma da kuke burin cimma nan gaba na farko dai muna so mu wayar da kan mata musamman masu ciki akan cutar kanjamau wannan batun cutar kanjamau inda uwa take baiwa ɗanta wannan cutar Eh, ko za ki dan mana ƙarin haske game da wannan duk da cewa har yanzu eh, ke ɗaliba ce kuma amma dai kina aiki a kuma kina shiga ƙauyuka kuma kina karɓar haihuwa eto eh na farko akwai um, ta hanyar naƙuda akwai kuma hanyar haihuwa akwai kuma hanyar shayarwa to duk waɗannan uwa za ta iya sama yaronta wannan abin so akwai magungunan da ake sha su ake kira antiretroviral drugs regimen ne kamar kashi-kashi ne akwai kafin tana da cikin za ta sha har, zuwa ta haihu har ma bayan ta haihu me wannan maganin ke yi yana ya rage um, viral load wato karfin rna haka kwayar cutar so akwai abin da ake ce ma CD4 CD4 ko T to shine wannan shine kuma a ce garkuwan jikin mutum in yana da yawa to cuta ba za kama su in kuma yana kasa in ya in ya kai ya kai less than 200 shine ake ce mutum na da AIDS amma ana son mutum ya yi uh, maintaining din 500 zuwa 1500 so idan wannan shi wannan antiretroviral drugs din yana sa wannan yana taimaka ma wato mai dauke da cutar garkuwar jikin mutum da ya kasa da wannan 500 da kike mm, faɗa na gani To a cikin hanyoyi uku da kika lissafo da ake iya kamuwa ita uwa ke iya baɗanta waɗannan a wani aiki da kuke eh, gudanarwa wanne ne daga cikin uku nan ya fi tasiri wajen yaɗa cuta tsakanin mahaifiya da ɗanta. Duka akwai wani wani ya fi wani saboda mai yanzu misali wurin nakuda idan har aje ta samu fashewan. Baya kenan? Eh idan kamar da yana shirin fitowa ruwa ya fashe eh. baya kenan eh. to idan wannan irin ya dade har kar ba shi yaro ba to yana sa ya samu wannan HIV to a ka ki ba mun samu kirmu na farko daga har Katsina wake kan layi daga Katsina Umar Hassan tan kuri ne daga nan Katsina to masha Allah malam Umar Gafari nan tana sauraron ka sai kai wata tambayar da kake da ita da Allah tambayar da ba fadiya to Eh, wannan taimako da suka ce suna yi nan Najeriya shin har jihar Kano ko ko dukkan jihohin ma Najeriya ce ake yi. To, kamar yadda na ce yanzu da muka fara, to mun dan fara ne da dan karamin wuri kamar Sokoto zuwa gaba idan muka bunƙasa ko muna da kayan aiki ko muna da tallafi mai tsoka za mu kai kowane jiha na Najeriya. Insha Allah. Tun da aikin alheri ne ya kamata ko ina a faɗaɗa. Insha Allah. Insha Allah. Daga Umar Hassan Tau Kuri daga Katsina. To mun gode mana <laughs> Umar. To uh, malama Farida kin ji uh, shi tsakacin da ya yi. Mm-hmm. akwai kamar kuna tana da kuna adana uh, kamar bayanan mutane ko kuma wuraren da ake buƙatar irin waɗannan taimako domin nan gaba idan kuka samu kuma karfi sosai za ku muna da muna da wakilai a kowace jiha kano katsina sokoto zamfara ko ma ina duka muna da su so ko zai kawo matsalolin da ke suke fuskanta a garin su ko kuma ce ai na ga abu kaza ya faru a kaza suna bukatan taimako sai mu ce to shikenan sai mu are idan har misali asusu mu yayi kafi sai mu ce to ga wuri kaza za mu je can mu yi aiki to kenan kina nufin yanzu kaman wanda ya kira yanzu malam Umar sunan shi ko to yanzu kai kuna wakili a Katsina muna da shi to kenan ai taimako ne yake yake tambaya kai. saboda haka za su iya samun taimakon kenan. Insha Allah. To da ga miki wakili ya samu wakilin ku kenan. Kin gane magana na? To ai ko wakilin na eh ba zai yi aiki ba saboda me babu kayan aiki. Okay. Kuma sai an shirya sai ai plan. kuna tadi kamar ku adana bayanai kamar yadda ya kira yanzu sai ku ci to mun samu eh. kuma a ku bude wani rajista wanda mutane za su iya zuwa su kawo muku kan su ce ku ga bukatar sai ku kuma ku gaya musu eh ba mu da kuɗi amma nan gaba insha Allah mu eh. samu akwai dan saboda me akwai um, hotlines din mu wanda ake iya samun mu don a samu wannan bayanai mm, to ga wani kira samu daga jihar Kaduna wane ne ke kan layi hello hello wa ke kan layi Barka ban To bismillah Farida na jin ka. To mun ji dukkan abin da ta faɗa kuma muna godiya Allah ya saka mata da alkhairi. To amin. To sai dai abin da ke so in tambaye ta anan. Mm. Ina kamar akwai wadda jinin yake dan fito musu kamar iyali mu haka jinin zai dinga fitowa in ya dan sati sai ya bace. To kuma zuwa wani lokaci can za ta ga dawo zai cika adadin kwanakin da ya kamata suke. To amma kuma ba ma wannan ba. Yanzu mutanen mu akwai wadanni na sani ta zo tana magana za a duba ta da lafiya sai aka ce to tana zuwa awo ta ce a'a to ciki wata ta ce ya kai wata bakwai wai bata fara zuwa ba to kamar wannan kina ganin ba wani malali zai ke haifarwa da Allah dan ƙara wayar ma mutanen mu da kai saboda sakamakon cewa duk wadda lafiya ta amfana barin ne ita ne to Allah muku sakayya na alkhairi daga lawal bai ban zazzau jihar Kaduna Najeriya to amma mun gode malam lawal kin ji tambayar sa yana magana yana magana ne akan al'adar ƴa wato matan kamar yadda ya bayyana ya ce wasu al'adan zai zo sai kuma ya dauke mm. daga baya sake dawo eto eh gaskiya eh, kowa na da nata nata yi mata ko ba so wani lokaci alamun matsala ne so idan an sami irin waɗannan matsaloli wurin ta zuwa a tambaye su ba akwai akwai likitan da mema ake kiran su musamman wanda gynecologist ake su a turai eh irin wurin sa ake zuwa su gynecologist to na kuma yayi magana akan cewa wani lokaci mace tana ciki sai ta dade har bakwai ba ta taba zuwa an yi awo an komi ba ne in matsalar nan ki iya haifarwa tun da ki magana cewa ni tun na sha ni um, na wani ciki din kafin kamar lokacin yi ka sani a lokacin da kake ciki don ba haka ne ba aure yake iya haifarwa rashin awo yana haifar da matsayi sosai saboda me wannan da ake zuwa za a duba ne ya halin da shi jariri ya ciki da ita kuma uwar so shi yasa idan ka je wurin akwai abubuwan da ake duba shi yasa za a baka lokaci idan wani ke ne kaman akwai trimesters to idan ya kai eh, kusa lokacin haihuwa zango zango to kafi wata um, za ba bada sati biyu har yanzu ka kusa haihuwa sai a baka sati daya don idan saboda wani jariri ya ciki shi yasa lokaci za a fa yaro bai da lafiya kuma ma yaro matace. Saboda ba a ce awo ba bai a shi. ta mun gode kwarai da suke da kika amshi yadda muka yi kika zo dakin labar namu har ma samu mai gidan ki kuma insha Allah za mu tafi kanki don wani hira akan wannan batu dan wayar da mu kuma muna fata Allah ya dafa da wanda yake da kuke yi da tin kawai Masu sauraro a muka karshen wannan shirin namu na yau da farko amfana dirin da ke ciki a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Justin Wait tare da abokan aiki na da suka tayar gabatarwa Aisha Mu'az Madina Ahiru mai shanu. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa huta lafiya.